Kaduna, inda iyalai da makusantan shugaban ofishin 'yan sanda na karamar hukumar Birnin Gwari wato (DPO) da ke jihar Kaduna sun bayyana damuwarsu kan irin barazanar hallaka shi da 'yan bindigar suka ce za su yi, duk da biyan Naira biliyan bakwai ta kuɗin fansa da suka yi. a watan yuni da ya gabata ne 'yan bindigar suka kama dp1 csp sani gyaɗi-gyaɗi wanda ɗan jihar kano ne a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa kama aiki a ƙaramar hukumar birnin gwari makusantan nasa dai sun ci duk da irin sintirin da suke wa rundunar 'yan sandan jihar kaduna dangane an ceto ɗan uwan nasu har yanzu babu wani kwakwaran yunkuri daga gare su ga rahoton kalifa shehu dokaji daga kano 'yan uwansa na Muhammad gyaɗe da ya sun ce tun bayan da aka ɗauke ɗan uwan nasu masu garkuwa da mutanen na bugo musu waya don ganin an ba su kuɗin fansa wanda da sun ji babu sai su hau dukansa haka zalika sun ce sau biyu suna ba su kuɗi amma suka ki sakin ɗan uwan nasu wanda lokacin ƙarshe da suka yi magana ɗan uwan nasu ya gamu da lalura da hakan ya shafi lafiyar kafafunsa sannan kuma ga mawuyacin hali da iyalinsa ke ciki Musa Muhammad gyaɗe-gyaɗe wa ne ga CSP Sani Muhammad gyaɗe-gyaɗe da 'yan bindigan suka yi garkuwa da shi. da farko sun nemi miliyan 250 za a bayar muka ce ba mu da wannan kuɗin haka muka dinga tuntuɓa yan uwa da abokan arziki aka hada miliyan biyar aka kai musu wannan miliyan biyar din mace su kai wannan wai kuɗin abinci ne ka ce yanzu a turo musu da miliyan ɗaya kuɗin kati sannan a sai musu babur irin wannan boxer da suke amfani da shi a daji din muka hada miliyan biyu shi wanda ya kai kuɗin ma shi ma sun kama shi sun hada da shi sun rike shi kuna magana da shi har yanzu yana nan a yana nan da ransa to kamar shi bai muku bayanin halin da yake ciki ba yanzu zancen da ake wallahi kashin jini yake kuma ruwan da ake na damuna bana gaba daya akan su yake karewa an daddaure su da sarka roƙo kawai yake na yanda zamu samu fitar da shi mu ko babu yanda zamu yi amma yana da wata lalura ne ko ko a can ya samu na lalura a'a yana da idan ma yana da ciwon suga yana da hawan jini to wannan ciwon kashi na baya da bayan sa ya kabige da har kafarsa da wannan kashin jini wallahi duk a can ya same su a wani hali iyalinsa suke ciki mun karɓa wayarta saboda da zarar ta ji wallahi sai ta faɗi sai asibiti da addu'a suna kaduna to amma an yi kokarin tuntubar hukumar 'yan sanda tun kun ce jami'in ta ne dan ganin taimakon da za su yi muku wallahi mun kullum ne sai an je an same su sai an musu magana amma ofishin hukumar 'yan sanda na kaduna musamman shi ppro shi kwamishina shi ke hada mu da ppro to me suke ce da ku to sukan yi magana cewa suna kokari a kai to kokari wani iri hukumar 'yan sanda da ta bayar da ta tura shi wannan aikin kamata ita shigo ciki ta taimaka mana. To sai dai ko da ne kokarin jin ta bakin kakakin 'yan sandan jihar ta Kaduna Muhammad Jalige bayan na masa bayani ta waya ya ce ba shi lokaci zai neme ni inda bayan zaman jiransa na tsawon awanni hudu na sake kiransa wanda bayan ya daga na fara yi masa tambaya amma ya kashe wayarsa to sai dai a wasu lokutan masu lura da al'amuran yau da kullum kan zargi rundunar 'yan sandan najeriya da nuna halin koya. kan irin halin da wasu daga cikin jami'anta kan shiga tare kuma da jefa makusantansa cikin mawuyacin hali satar mutane domin karɓar kuɗin fansa dai ta zama ruwan dare sai dai duk da hukumomi sun ce suna ɗaukar matakan kare al'umma daga masu satar mutanen amma mazauna yankunan sun ce har yanzu ba su gani a ƙasa ba khalifa shehu dokaji sashen hausa na bbc daga kano a najeriya ana iya samun wannan labarin